sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma sha uku ga watan Yuni na shekarar da biyu za mu ci gaba da magana ne akan yadda rayuwa da yanayin zamantakewa yake a da. cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana. To ya dangantaka yake a da. Lokacin da zaka ga kowa zaka iya shiga gidan makoci ba ka ji tsoro. yan eh, eh, uwa za a je ziyara ƙauye mm, ba ka tunani mm. ana ɗauki ma a ce za a je ƙauye to yanzu ba ya kuke ganin abin me yaran yanzu suke suke rasawa an zo gurin mm, an zo gurin ko an zo gurin gaskiya gaskiya da mutum ko mai arziki ne da talaka ba za ka bari ma abin ya bambanta ba mm. ko da mutum mai arziki ne shi ba zai maka gode ko kuma yayansa a dan bambanta su a dinga nuna su masu a'a za a haɗu ne komai a yi shi bai kowa a dangi ɗaya kenan kowa dangi ɗaya a makota ma haka a makota mu duk abin da za a yi ɗaya za a yi shi mm. ba za a ware a wani ƴaƴan wani su daban suke a kalan yanayin su daban suke ba mm. mutum ɗaya unguwa zai zo muku duk wani abu duka yara in ka ce za a yi duka za a samu ya makota ko rana ɗauko a kan su duka a musu shi wannan wannan magana da mm. kin ga kaciyar nan da ya magana duk da muka taso ba wanda aka yi mar shi kadai kuma yawanci ba ba baban ka ne ba kaciya ba gidan ku ne makwabci ne zai hada ka da ƴaƴansa da naku kawai wani lokacin sai akwai wanda aka yi musu kaciya suna dan gaba da mu sai da baban ma ya dawo aka gaya masa a yan wa na kaciya yau mm. ya sani mm. ba sabon abu bane mm. dan ya dawo ya ga an yaran sa kaciya san ɗaya daga cikin makwabci sannan akwai wani abu da aka yi da ana kiransa maciya duk magidanta sun san wannan hada da su hada wannan kai abinci gurin da ake zama a majalisa to wata ku yara sai a aike ku je ku yi eh, ko gidan da man ko da masallaci ba kai ma ce za zo a eh, abun ba karamar dangantaka ya kawo ba karamar sun juna ya kawo ba domin duk gidan wani ba ma gane abincin gidan wani ko gidan wani ba abinci ba mm. ko kuma na gidan wani ba ba amma san kwanan gidan wani ba da ba da ba ne a duhu ne an gama wanda a miƙo wani ina shiga masallaci za su sallah duk aje kwanan yara za mu je ta ajiya ta ajiya ba san ma yaron wani ya zo ya kawo ko bai kawo ba mm. suna fitowa za su tarar da abincin nan akan shimfiɗa ba su ma san ni gidan kare ba kawai ba wanda ya san ma ni gidan shi mm. to wannan eh, hajja binta hmm. wannan ba wajen ce wannan ya sa na tuna da lokacin da muke yara za ka ga cewa akwai wasu makwabtanmu da muke kusa ba na mantawa akwai rabi akwai jamila muna kwatas ɗaya ne hmm. amma zan gaya miki idan lokacin sallah ya yi kisan cewa iyayen rabi za su ɗinka min kayan sallah wato in za a bikin sallah za a bikin hmm. sallah iyayen rabi za su dinka min kayan sallah iyayen jamila za su dinka min kayan sallah kwarai kuwa idan ni ma fa in christmas ya zo ya zago mm. haka ni ma gidanmu za a musu za a rabi za a wa jamila mm. duk yawon da za mu yi ranar sallah tare muke yawo za ka gani ma na sa kayan sallah za mu fita mu yawo mu je mu nema irin dan kyautun da ake bayarwa mu je mu ba tare mu zo na mu raba kowa ya tafi gida haka kuma idan christmas ya zago dukkan mu haka zamu fita muna yawon christmas tare lokacin baka ma san ko waye eh. yaya muke ba duk muke daukan juna inji a sarkin waka nazir ya a shaida ta fi daɗi ah, ai ba magana mm. ai ba ma kwatanci to da ne magana kan magana nazir sai na tana cikin waka sai yake cewa da lefe za ka ga menene a nan cikin kwalla a cikin kwalla ne kafin kuma zo ga kwalla a yi eh. abu fantomoti ko fantomoti kuma ta kai ki ta ma kai kurewa kyau da kurewa isa a unguwarsa ta ta kai mace ke ai ai wacce aka mata a dakin za sa kwaba eh. mm, mm. kwaba ne kuma za sa shi din eh, jere da daki ɗaya ne ba sai an nemo mata dakuna ba za dauka dan labule ko mai mm. sa da raba shi haka idan manya maza su yi aure ko an yi suna yaya muke taruwa a yi bikin kamar irin yadda ake zuwa ne yanzu a je a samu hotel a je a hada ah, abin nan haka ga wannan a dauko wani al'ada da ba naka ba kai ma ka kwaba ka ce naka ne zan iya tuna lokacin mu lokacin zan ce kamar in akwai biki a gida mm. za a taru ne a cikin zan ce cikin kwamfan din gida haka har gada ana yi gada din da kika eh. sani da zaki ga amaryar fa za ta fito kwarai kuwa za ta fito ana ah, amarya waye ta fito ana buga ganga ana ne suna shi ba ganga ba kwariya kiran kwariya eh, na goya sa kwariya cikin ruwa ana buga ganga mu yi gada din mu yi nan ai ta wasa da mm. har amarya da kika sa ita ake biki ko mm. za ta fito a yi su gadan gaba ɗaya tare ake abinda mm. ni na san lokacin biki kenan ba ba ba musamman da wani zancen wani hoton a ja ne wani wani hall ko menene a gida ake yi duka wannan bikin a wurin kuma a gama kuma a tattara a tafi da amarya a kai ta gidan miji amma ba kamar yadda za a ci an nemo hall an yi waye ba hanyar kai amarya hmm. akwai wata waka da na tuna suna yi za ki ji yan matan kawayen amarya suna gaba dama hmm, hmm, a jere fa ke suna kuma a ƙasa ke zuwa matakar ba wani gari ba a ƙasa din nisan don nisan za ta ki ji suna wata waka masu gida masu gida ga yar kunan ta ta ci ta ki sha sai dan karan kuka wannan abun kin ga ana akwai saƙo a ciki haka ne mm. mutane da ba su gane ba mm. ana nuna wannan yar yanzu ta zama ta bar hannun ta zama ta koma hannunku eh. sannan ta ci. ta ki sha kinga akwai kunya ke mm. sabani amara yanzu mm. wasu ma kokari suke a kai Allah Allah suke a kai kai kunan ce sai eh. <laughs> Allah Allah suke a kai akwai kuma wanda ake wai wayo Allah na ke kika ce kina so da baki ce kina so da baki <laughs> ci da ni da kana amarya eh. haka za mu raka ta gida ko kuma ba a hana ka zuwa kana dan karamin ka amma ba za a ce ba za ka je dama dole ana bukatar ku ne zabiyoyin ne ba za ku tashi kwarai za ku ta yi to bayan an yi auren an kai amarya na lokaci za ki ga yan kawayen amarya da abokan ango akwai abubuwan da ake na al'ada wanda yanzu ba a yi yanzu siyan bakin nan ma ba irin na da ake yi ba a da akwai wani abin da ake kawowa a kwari a kwano kamar ko hatsi ne ake zuba sai an zuba za su kawo ce sai an siya mm. siyan baki kenan to za su ta sa kuɗi angwaye har sai ya ishe su tukuna a ita ta cikin cikin baki daga nan wani zai hango wata to ita kuma a dasa nata mm. a je a yi wannan abin kwanan biyu akwai sha'awa haka ko wata al'ada da suke yi mm. in aka kai amarya a ranar duk kannan ango ƙawayen amarya washe gari kenan mm. bayan an sai wannan bakin duk kannan ango za a sa su in mace ce ƙawayen amarya za su ciro dan kwalinta su kawa amarya sai ta biya za ta karba mm. in kannan ango ne za a ciro rigarsa za su kama shi sun ciro rigarsa sun kawo mm. amarya sai ya biya zai karba to sai ya bada kuɗi eh, duk eh. wannan shi ma sai duk wannan sai ya ko ni nan ta ritsa da ni a lokacin su karnan amarya ba san cewa ni ba Eh, kani nake a gurin ango ba ɗaya nake eh, aka cume na aka kunci aka kubuci riga ta aka kai wa amarya ashe ni ɗanta ne ma <laughs> karshe wannan riga da aka yi mata mm. da aka ji aka mata ai an yi kuskure an karɓi riga ɗa eh. maimakon kanin ango mm. riba za ka ci kaza yana da na ci rabin kaza a ranar mm. ta amarya a gabanta ta sa ni sai da na cinye rabin kaza ranar na fara cinye rabin kaza ni kuma dan kowa dan kowa ne ba eh, wani bambanci ba bambanci wa'in su abubuwan magulashe za ku iya tuna kamar keken faɗa cewa muna da mallaka kwabo balla kwabo hallaka kwabo eh, muna da hanjin ligidi to sai yawan ne kuma muke da shi akwai tsumi kafi tsire ne komai me ana akwai kilishi talaka za a dan sa ko ba kuli kuli bane ake dan sa mishi dan sa kifi dan sa ba magi da gishiri a Yusuf Haranda tadda baki yake akwai wani abu shi ma kilishi eh. talaka haka kuma shi kuma fulawa ce gamar fulawa ne abu ne na alkama ne eh. amma ba fulawa irin fara ta yanzu ba eh. alkama ce za a nika ta sai a dan tattaba ta haka in aka kwaba ta za a dan tattaba ta sai a sa ta a cikin kuli sai a gasa shi Hmm, wuraren karo da jigawa ke na ake yi talaka ake hmm. to ka ji ba kin ga mai kudi ya ci wancan nan akwai garin suya kuma ne kudin ba na cin wannan ko saboda kai kwarai da gaske kuma ce to mu ma manta kafin san akwai kamar fruit da kai kayakin daji eh, kayayyakin wannan ko su gariya wani yanzu aka ce mishi manta da asar zaka je yanzu wani idan aka ce mashi ma aduwa sai ya rinka tunanin su ne da ya rasu eh, wanda ya rasu a'a wani abu ne da yake da magariya tsada kwarai kanya kanya kadanya kanya dinya dinya haka tsada eh. eh, me suna abin da ake gurgura din na mai dan gargara goruba goruba tangura da na sauransu mm. ya danganta ma da garin da kake bila adadi ya eh, danganta garin gaskiya da kuma yadda ake sarrafa su yadda ake sarrafa su kin ga duk gashi ga abubuwan mu na kayan fruit din da aka faɗa yanzu mm. ayaba lemo mm. gwaiba da yanzu dai sun sarrake sun sarrake wannan mm, yanzu da walima yanzu duk su ba da su na kwalba wata in za mu kwana muna tunawa to ba za kuma mu kankare ba dan akwai su da yawa sai kuma mu sa wasu kuka gaskiya dan yanzu muna ne na mu kanmu da muka tunawa kanmu yanzu mun tono wa kanmu tono kanmu allura ta tono ga abin da mun manta shi muna mun da an ce ka nemo ɗaya daga cikin wasu daga cikin wai su daga cikin sun bace wani kuma duk yanda zaka ka nemo su ma ba za su samu ba eh, musamman yanda yanayin zamantakewa yake da cima da makaranta أسأتك dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Bayan da ranar muna da gashinan kala-kalan abinci. Mm. Da daddare me aka fi mai da hankali a kai? mugun ci wannan da yara ba sa so mm. a to ai a bambancin musamman mu a kasar mu mm. na yaran mu muna yin tuwon tsamiya miyan jajjabi a cikin talgen da za a yi mm. a ruwan ma da aka zuba za a sa tsamiya idan aka zo talge sai a kwashe wannan tsamiyan da aka saka sai a yi talge idan ya nuna sai a tuka eh, in ya nuna sai a tuka kuma da dare da ma shi ne dare shi ne abincin da dai a kasar hausa da kowa ya riga san tuwo ne da safa in yayi saura da mama to dalilin kin ga yanzu yanayin matan da ana sallar magariba kana dawowa za ga abinci an ajiye mai gida mm. ta yi kokari ta sauke duka eh duka za a zuwa a ɗebi girki in aka fita sallar isha za a dan motsa jiki ya dan sauka mm. kafin a dawo kwanta zuwa karfe goma to amma yanzu zamani ya mutane ba sa yi ba to kuma abin da yake ba ina ganin kamar ina ganin yanayin rayuwa zamanin daɗin. Mm. sai sun surfa da kansu za su daka kuma a itace za a yi wannan kuma kafin magariba an yi eh kuma kafin magariba duka an yi an gama an yi tuwo an yi miya kuma wallahi yanda tuwon mu yake da tuwon da tuwon da ba ɗaya bane na da ya bi lafiya na da ya yin nunan shi ma haka ita kanta miyan aka dora miya in ta dinka nuna ta dinka nuna ta dinka nuna kafin a kai ga kada miyan nan sai an ɗauki lokaci amma mu yanzu gas ne za a kunna ya kawo tukunya ne ba mu gama a kunyar ba malama ummu kuzum kina wani mata bakin cikin samun hutu ne kina so a koma ji a wannan bangaren ne akwai tukunyar da suka barta tallan miya na kasa wannan na sani a da mm. ana dora shi tun azahar tun azahar tun azahar za a zuba ruwan nan na miya za a yi ta gasa shi har sai ta kone kusan rabin su zai koma kasa. Mm. Kuma hankali ma ake yi don ba sauri ake don ka samu kuka da wake din nan. Kuma lokacin ba wai kullum ake sa naman ba amma. ganci an bari ta da ku Ai na ban zama mm. Ki ya jawu mm. kafin aka kaɗe miya wayo Allah. Kuma akwai abin da ni na lura. Sai na ga cewa duk da sinadarin da muke sawa abincin mu na yanzu. Wata ran son zo na san ce wai su mama da me suke sawa. ya fi daɗi ya fi daɗi sai ga shinkafa za a dafa dafa dukan shinkafa hada da dawa ciki mata ci sai kuma kina ya barkono ne ta ɗan jefa abin da dan amma kuma idan ka ci sai ka dinga a ƙara min mm. sai na nace to ina wai me suke sawa ne abincin yake da wanda ne lokaci suke ba da wuri suna ba shi lokaci zai yi eh, suna ba shi lokaci jauyawa ko da zan bude fayawo ba sa sawa inna kayan su da kana wuce gida dai ka ji kanshi kawai yanzu ko yanzu yan zamanin express nan da nan kun ce shaf shaf wani na gas ba lokaci kullum ba lokaci hmm, lokacin yi kadan to kaman kuma da me da me kuke ganin yaran yanzu suka rasa da yaran da suka samu suka suka uh, amfana da shi suna da yawa musamman kayayyakin wasanni eh. wasa kanta suna da cikin motsa jikin lafiyar mutum wato wasan da muke yi na gada muna kwankwala shi mata suna za su tsalle-tsalle ana langa ana yar gala-gala lokacin sana da akwai ita ana carabke ana carabke ana tallar rago kahon karrago za a yi ta kasuwanci tsakanin kuyi ko na yara mm. bayan cin din na akwai tsula me haka irin bayan irin shigan da ai bayan shi akwai abun wasa akwai da ai wanda za mamman na haka ai ana irin ka ce mana bentin din mana da eh, na ga ni za dinga bugawa ana wasa duk yanzu hmm. babu kin ga da yake maganan nan abubuwan da aka rasa yanzu akwai wata al'ada da ake yi mu a kasar Hausa dab azumi ya taho karshe mm. tashe tashe mm. Mm. yara wasanni ne na mata daban na maza daban yara eh. yaran ma akwai nasu mata akwai na maza yara daban har da ma 'yan manya matasa su ma suna da nasu za ki ga akwai goro maza eh, za a zo a daura maka ugunka tashi sai ka taka sai ka dan duku nunu mm, za ka shafa za a shafa maka bakin tukunya za a shafa maka bakin tukunya a fuska za a kai ka je ana ana ana tashi da kai za a je gida dan duku nunu ya taka dan duku nunu mm. sai ya taka yana rawa ni ba zai ko malam malam na ci na kasa tashi mm. shi wannan kawai zai zai sa katuwar riga ne kamar malami da rawani sai je kwanta kawai a kofar gidan ana sai ya kata shi na ji na kasa tashi ni ba waye sai an bashi wato abubuwa da yawa ne da iya tunawa na to ya maganar ne fa fawa ko wanda yake iya tuna da irin ne da ake ba mu da kakanni wannan aikin kakanni har wanda aka haifa a casa'in mm. ya ji dadin wannan alama akwai mai kala kala masu darasi wani in anyi yi kai kuka wani kuma ya baka tsoro wani baka tsoro mm. wani ya baka dare wani ya baka mamaki kuma zaka dinka dauka abin kana ta kana kuma amfani da shi eh. idan na darasi ne na eh. koyarwa cewa kai abu kaza akwai ni tatsuniyar da kakanninmu suka yi mana da wanda har yanzu wannan tatsuniyar tana tasiri a yadda nake tafiyar da al'amura na na rayuwata oh, saboda kullum ina tunawa da wannan abin da ya samu wannan da ya wannan abin eh. ga sakon da ya karshen sa eh, to ina ganin kullum mm. in nai sake na wannan abin wannan abin ne fa zai same ni na gani wanda tun muna yara lokacin kawai mun dauka ma kamar fadar Allah kamar ma yau eh, eh, mm. kamar wani fadar mm. Allah ce kawai in ka akwai girmamawa zaka ko eh. an maka tatsuniya nan dama ana yin ta ne dab da kwanciya daga mun ci abinci za mu je a can gaban tsofin nan za su je su yi mana tatsuniyar na shiga je ka kwanta da shi wani mm. lokacin har ka kaɗa mafarkin abin ka tashi da shi shi kenan abin ya shiga cikin ka wannan abin ya ɗaya daga cikin abin da yaran yanzu sun rasa shi abin ya koma sai kun kunna musu wani katun a ah, wasan tsalle-tsalle na aljanu aljanu na aljanu. Shi ne yanzu makarantar su da ake yi. karkare shirin namu binta ta sake dawowa a filin kwalamar mu tare da bakuwa da ta gayyato mana. na barkam da zuwa cikin zauren na yau da gobe bangaren mu na girke-girke yau muna tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum barkanmu da yau za mu gabatar da farar miya wannan miya ce ta mu ta kasa nigeria amma ta gefen kudancin Najeriya. To jamu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji E akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su ga kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai haske akwai mai haske eh akwai tumbi eh, mai haske akwai kuma mai duto eh, ka kaura cewa mai duhun na kaɗe ka ɗauki mai hasken tun ah, da ma ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana ko komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi to tana eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shi kifin na farin nan farin nan mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gana nan dan mai dan duhu duhu ta kan ya mm. shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin tarugu yalo a tarugu mm. mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan eh. miya ba to a farko wari za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hau shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani da idan ta hau tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin wato ya salala naman ya ɗan fara tunara kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kisan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai hasken kawai eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish kenan eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara. a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin eh. da wanda yake jikin kifin hmm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma jiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to duk ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je take ne dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko krafish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya to ta maida shi inda ya fito eh, ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ce eh, ta tafi ta rika yin wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rika to haka shi yake to wannan shine white soup ne da farar miya ne farar miya wanda ka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma mm. ko na albasa ne lawan shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai yi eh, wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman ko da ana ne ta dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita ko mm-hmm. kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. <laughs> dama kin ce miyan na kudanci ne kare ko kuma na abu to amma Ah, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi inyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za shi gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a jikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su ƙulla takardan to idan ka je gare su ka ci su baka daddawansu to in za dai ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma ka yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba ɗaya miyar ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya yi miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanin bai baki irin wannan nashi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahar Auna da wanda ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance. tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba